Ga masu fama da matsala na kankancewan gaba, akwai waɗanda Ubangiji Allah haka yi su. Bai wuce tsawon ya sa ƙarami, wasu kuma daga baya suka samu waɗannan matsalolin. Wasu kuma matsala ce ta sanyi na infection tare da matsala na istimina'i ta ja musu. Mu sani istimina'i tana da illa sosai ga lafiyar domin ta kan jawo matsala na kankancewan gaba tattarewar fata tare da sauri na inzali. Istimina'i tana jawo matsala na loss of brain circulatory system yawaita yin mantuwa yawaita yin rama kai istimina'i tana jawo matsala na rashin haifuwa tare da matsaloli masu yawan gaske kuma duk akwai magungunan su a karkashin cibiya ta Shifawun Islamic Medicine Center. Ina masu fama da matsala ta ciwon HIV wato sida mutane da dama suna tunanin babu maganinta. To ku sani mun ba mutane da dama kuma sun warke a cikin sati biyu garanti. ina masu fama da matsala ta hb wato hepatitis ita hepatitis tana da illa sosai ga lafiyarmu domin akwai type a type b type c a cikin su akwai chronic akwai kuma crisis mu sani wannan chronic ita take tara mutum ruwa a leba har ma yake fitsarin selo, yana kashe masa jiki yana sa su zawo da mara ma gaba ki daya da kuma crisis ita take bin jini da ma dukkanin family sai wanda ubangiji Allah ya kare ubangiji Allah ya kare mu gaba ki daya ina masu fama da matsala na sanyi na infection sanyi na kashi tare da sanyi mai zub da farin ruwa a gaba kai sanyi sunansa daya amma illolinsa na da yawa domin akwai syphilis akwai gonorrhea akwai kuma genital herpes akwai fungal infection akwai sexual infection akwai kuma bacterial infection waɗannan kaɗan ne daga cikin nau'in cututtuka na infection kuma su akwai magungunan su a karkashin cibiya ta Shifawan Islamic Medicine Center. Ina masu fama da matsala ta iska, sihiri ko kuma samu. Muna da sirrika masu tarin yawa, ku dai ku tuntuɓe mu. Za ku samu shifawun Islamic Medicine Center a Every Coast cikin Cote a cikin garin Abidjan. A Libya kuwa muna da shi a Misrata da kuma trifoli a chad muna nan a jamaina a cameroon muna nan a duwala a jamhuriyar niger kuwa muna nan a cikin duso da kuma maradi za ku samu shifawan islamic medicine center a borno state cikin garin maiduguri a nan gaba da gadon lagos state da kuma gambarun gala a jihar kano kuma muna nan a Maiduguri. sannan a adamawa muna nan a mobi a nan gaba da zenith bank kusa da aa boka a saman beni el hussein multipurpose hall shagon mai namba b2 a cikin garin taraba jalingo muna nan a kusa da masallacin juma'a na tashar road block a cikin aa rano plaza a saman biyu assalamu alaikum allah ka ƙara bai mara da kunya kamar yadda jama'a da dama suke karɓar wannan magani na hiv da na sikila suke warkewa daga yanzu zuwa kowane lokaci ya allah ka bai duk wanda ya karɓi sa'a in ya sha ya masa amfani ana yin haye na mulki da kuɗi amma banda inkiya irin tawa wato suna gambo Allah ya saka wa kakanmu sarkin aska abdallah da alkhairi domin sallarsa ne ta sa na gaji wannan magani na hiv sarkin aska abdallah yana a garin katsina a halin yanzu kankarar local government maganin cutar hiv shi ne yake sai da kansa har ma kyawunsa ne yakan sa kai karo da hi a media ina yaɗa shi komin arhar magani in aka sha ba a warke ba to ya zama tsada sannan ina yin gargaɗi ga 'yan maganin da suke zuwa wannan cibiya wato wajena suke sarar maganin hiv da na sikila domin a cikin magungunan mu akwai na ruwa akwai kuma na gari na ruwan suna kara masa ruwa ne su ƙara masa yawa su rage masa ƙarfi su baiwa mutum shi kuwa na garin suna yi masa algus su ƙara masa yawa he su rage farahi ƙasa da yadda muke bayarwa suke baiwa jama'a duk maganin da aka karɓa a hannunmu aka yi masa irin wannan algus to jama'a su sani ba fa zai musu amfani ba idan mutum yana tantama kuma ya gwada ya gani kuma wannan maganin na HIV ko mun karancin shekaru na mutum zai iya amfani da shi namiji ko mace ko mun yawancin shekarunsa idan ya sha maganin cutar tarihi take komawa a jikinsa in dai na bai mutum maganin HIV a ƙarƙashin wannan cibiya ta almubaraka da yardar Allah kura cuta yake da gaggawa ta zama tarihi maganin yana da ƙarfi yakan kawar da cutar da gaggawa take a jikin mai ita da yardar Allah cutar sikila kariya ko normal wannan shine maganinta sikilar da take sa a ƙara wa mutum jini ko ruwa cikin hukuncin Allah in ya sha wannan an daina masa shi mutanen Nijar suna ce mata cutar emasi wannan yana ƙone cutar emasi da gaggawa da yardar Allah duk budo ɗaya dubu biyar ne ma'ana wannan yar jarka da na ɗaga dubu biyar ce akwai ta manya akwai ta yara amma ƙarfin sikilar a jikin mara lafiya idan ya faɗa mana takan sa ya robar maganin sama da ɗaya maganin yana da ɗanɗano mai daɗi kamar da zama a ciki ba shi da zartsi ko bori ko ɗaci malama zainab ya ɗanɗanansa yake hmm. a gaskiya wannan magani ba shi da tsartse ko baure ba shi da ɗace kai a takaice ma wannan maganin yana da daɗin ɗanɗano kamar zuma masu neman babbar cibiyar muna a jihar kano gabasawa local government gari na karmami mazaunan ƙasar ghana za ku samu wannan cibiya kuma shi bawo. sannan a babban birnin tarayya abuja za a same mu a area wani afu cikin resettlement muna aiki duk ranar juma'a da kuma asabar mazauna jihar borno za su same mu a gwange layin tanki gidan abubakar sarkin aska muna aiki duk ranar litinin da kuma talata ina mazauna jihar bauchi za su same mu a garin azare muna aiki duk ranar laraba da kuma alhamis ina mazauna jihar gombe za su same mu a garin Billiri unguwar Fushiya. Muna aiki duk ranar Juma'a da kuma Asabar shi ma. Hanyar Allah, hanyar Allah, hanyar Allah, hanyar Allah, hanyar Allah, hanyar Allah, hanyar Allah, hanyar Allah, hanyar Allah. Allah ita ba ta kullewa Allah sarki shi ke badawa ni hanyar Allah ce ni hanyar Allah hanyar sabon yabe ba hanyar Allah tana da yawa ka fito da yawa a kuri shi ne matakin farko bihin ma hanyar Allah tana da yawa hanyar Allah hanyar Allah hanyar Allah hanyar Allah hanyar Allah hanyar Allah hanyar Allah hanyar Allah hanyar Allah buɗe take hanyar Allah hanyar Allah hanyar Allah hanyar Allah hanyar Allah Allah <laughs> ina ki sayyada duk kalamanki na ji na sani damu yarinya irinki mai tarbiyya da tunani mai hankali zai wuya a ce baki da wanda yake son ki to amma na sani ke ma da yake son nashi hmm, rayuwa na iya canjawa da na san ba a cin soyayya ko ba a saka ta sai dai a ta faɗa a baki kuma daga ƙarshe akan faɗi ƙarya da yanki kama wani abu sai sheƙa miki mari ni ku na da kuɗina da na ku ta san an gane ɗinki ba ban ta kuɗina nake yi ta farin cikin ki nake yi Rabiya ina son ki san wani abu guda ɗaya in aka dangi lissafa rawa a garin nan Allah san fi 'yan matan yawa ba don komai ba sun lura sun yadda sun aminta cewa soyayya soyayya soyayya soyayya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta gama kawai ita ce kan mu kawai salo ne namu kawai mu bi kyakkyawan manufa tarbiyya san ya kamata tarbinki da salatin annabi da kike da istighfar shi sa kawai nake yi in saki a gidana don ku samu kwanciyar hankali dukiya ta ta tsarkaka ta tsaftata ta zauna lafiya idan kuma kin ga wancan da kike so shi zai baki wannan abin da kike so ba na baƙin ciki amma na yi imanin alkhairi kyautatawa ingantawa janki a jiki lallaba ki sakan miki dukiya na yi imanin wata rana za ki gane ina da amfani a rayuwarki ina son ka san menene so kuma ka sanya ake tafiyar da soyayya sannan ka san illar raba masoyi da wanda yake so <laughs> rabi'atu kin san mu ba kasafai mu masu arziki muke wannan dogon rance ba kalma ɗaya muke zuwa biyu amma a matsayin ki na yar budurwa na ware lokuta mai dogon tsayi ina ta miki kalamai tiryan tiryan tiryan tiryan tiryan to ya kamata girma na shekaru na arziki na mota ta isa ta in ka tsaye miki zancen soyayya haka in miki kawai ki nazari ki tunani duk da haka turo mu akawun nan baki ko miliyan saba'in in tura miki ki sai kayan kwalliya da sati to ai ni ba dukiya ce ta sa nake son shi ba hasali ma shi ba shi da ita in ma wannan kasa sa a ranka to ka cire dan ni ba wai abin duniya nake so ba to ka sani idan ma tallata aka kawo maka ka sani baka da gurbi domin ni na riga da na siyar rabi'atu duk na ji kalamai kuma duk na yarda da su amma jan hankalin da zan miki kullum kuskuren ku a matsayin ku na 'yan mata ku mata masu rauni kullun kuskuren ku ba kwa ba wa Allah zaɓi sai zaɓin zuciyarku da kyan kalamai da namiji yake zuwa ya muku saurayi ya ciko ya tsaye da gashi ciroro ya zo ta gaya miki zancen ƙarya ya ce miki ya tura takardar sa ministry information zai zama director ko zai zama professor ko zai zama kaza nan gaba zai tadda dangote aikin ba karami bane tunda baya sana'a bai sai ya bai san ya so ya sayar ba mu ka mu muka gada muka san ana yi hajiya ki ba wani haɗin kai da ƙauna da soyayya in fitar da ke daga sharrin samarin shaho samarin shaho ba su da girma ba su da mutunci da sun gama shekara an su koma can da sun gama shekara su koma can kullum wandon su a tsangani kullum su ja wando ƙasa kullum wandon su iri ɗaya ne takalmin su iri ɗaya ne da ka fake da zaka ce maka kulabo ko ƙarya ne talauci ne hajiya ba na haɗin kai ki sha labari ka sani in akwai abin da ba a wa dole to zuciya ce ko a mata dole ta karɓa ta tarwatse ko kuma a lallaɓa ta. Rabi'atu ba dan ba dan ba sai in da a ce zuwan farko kike ki karɓi musulunci da an sha wuya. Duk wanda kika sani a halitta ta Ubangiji baya rena masoyi baya rena abin kauna baya rena wanda ya zo gare ka neman tayinka neman ku zauna rayuwar duniya da shi amma ke kuruciya ce akan ki wanda kamar ba a gama yayanki ba amma fa ina son ki sani na sani da makotanku da yan uwanki da wanda zai zo ya huce kowa sai ya miki san barka saboda dirina da zuwa na ina sallama da ke zancen da bani wa yan kasuwa ko bani wanda ya kama miliyan ɗari ko bani wanda ya kama miliyan dubu ko gwamnati amma kin sa da ni kaɗai sai zuba nake tar tar tar tar tar tar inda ma Allah ya taimake ni duk azance har yanzu ban yi ƙarya ba amma fa a rashin yardar ki da taurin kanki irin naki sai kin kai ne na zabga ƙarya shikenan jeki ki I love you sai me kuma ba zan fasa son ki ba Alhaji barin faɗa maka gaskiya tunda ka kasa fahimta ta wallahi ba kamun ba ba na son ka kama daina ɓata lokacin ka a na, kuma ban ga ranar da zuciyata za ta karɓe ka ba shikenan ba dan ina son ki ba Allah da na je miki riƙe a banza na ɓata lokaci na kaɓa komai wanda na sabbatar daga farkon layin nan zuwa ƙarshen layin nan duk gidan da aka leƙo a ganin za a so a ce a ƙofar gidan nake amma ke saboda kina ƙoƙarin Allah ya sako miki ni'ima rahama cancanta kina so ki watsi da ita ki gudu da ita kai kar so ni amma in baki so ni ba ko dubbai za su so ni kuma zan yi amfani da dukiyata iya ƙarfina. na bakin rai bakin fama har sai na gana ja hankalin cikin so bari in tambaye ka alhaji yanzu a misali a ce yarka ce za a ma'auren dole nan ya za ka ji a ranka za ka bari a ruguza mata rayuwa ko ko za a haɗa hannu da kai a rusa mata farin cikin ta na har abada faɗa mu <laughs> ina ruwan ki sai yada kamar yadda ka magana cewa idan ta ce zan yarda a mata auren dole me zai hana matsawar cewa idan zaɓin da ne mata ya yi mata haka idan kuma zaɓin da ne mata bai mata ba ba ta dama ta kawo zaɓinta ga kuma na zaɓi sai a gwada a duba a ga wani fi in zaɓi na ta ɗauka falillahi alhamdu in zaɓin ta ɗauka falillahi alhamdu ni ma da na zo gare ki ba ca ne ne miki tilas ba ko na zo dole dole an tarsasa sake kin so ko kin ga bindigogi a nan da jami'an tsaro lalle lalle kin so a'a shi isa na bi ki da siga na kankantar da kaina da girma na da shekaru na da kuɗi na na dawo daidai da ke don ki karɓe ni ki yadda ni abokin zaman ki ba ta sasa fa cikin harkar nan ba kuma dole kwantar da hankalinki me daukar masoyi ne a gaban ki yanzu na gane ko kai wane ne amma fa ka sani idan ka rufe idanka akan bukatar ka nan gaba za ka yi dana sani a lokacin da bukatar ta ka ta biya rabi'atu kenan naji duk abin da kika faɗa in banda abinki ina nadama take a gurin mai kuɗi wanda Allah ya rufa wa asiri kuma yake sadaka yake kyauta yake ciyarwa hmm, yake kuma san ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da zuciya ɗaya kat na zo gare ki kuma ina so in tabbatar miki cewa iliminki tarbiyyarki kyawunki durinki siffarki ta addinin musulunci ita nake kwaɗayi da ƙauna da yake wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yasa nake so in ɗauke ki daga ku in kai ki gidana domin ki zaman aure zama sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi ban ga abin da zaki bata min rai ba ba hawan jini ba ulsa ba ciwon suga babu bare kan biyu dan sai ka zama duniya ka damu da duniya sannan duniya take caza ma kwakwalwa saboda haka ina so ki fahimta jarraba ba a kaina aka fara ba ta kauna da soyayya irin ku masu tarbiyya ga kunan ire-iren ku miliyan ga su nan wasu waya suke bugowa wasu zuwa suke da kansu wasu girki suke yiwa dan dai kawai a ba su dama amma ke da kika zauna iya gidan ku kalilan kaf kika yadda Allah zai kawo miki kuma Allah ya kawo miki da nake so ki karbi kyautar da ya maki ki sha mamaki alhaji kar ka tunani dan kawuna yana tsaya can yana kallon mu da tunanin zai sa ya tirsasa sani na aure ka ko kuma na soka to ba zan taba san ka ba kinga kullum da tunanin ki nake barci haba ki kula ni rashin ki yana sa zuciya daci ki kula ni oh ki rike ni Aye eh. gwada ni ban zo gwanki da wasa ba. Salamu alaikum. alaikum salam. Yan biyu. Sanna zuwa. Sanna zuwa. Kuna lafiya? Kuna nan kuna ta posta posta kuma ko? A wallahi ba posta ne ke ba. Ina Hajar. Tana cikin bara in kira ta. So. Ku biyo da san da zuwa hajiya muna lafiya kuma sai naga duk ba kowa hajiya ina jama'a ai ka san mu mata sai yamma yayi ake taruwa ake bikin namu gaskiya ne wasu hajiya haka ba iya tarban baki ba ne ni yanzu ban san ki da haka ba hajiya duk ba ka ba ha ba ha ba yau ba damuwa ina san matsalan ka da shi a kama ka shayi gaskiya ne hajiya amma dai ba maganan sha'in nan gaskiya a kamun abinci sosai in ci ah, ka damu ai suna can suna baya suna aiki ana gamawa za a kama ka abu. yanzu dai a ji a kama na abincin cin kai rabi'atu na so a ce ni ne ke domin in bi umarnin iyaye na rabi'atu ina son ki sani a duk duniyan nan da uwa da uba da ita kanta yarinya da 'yan uwanta bukatar su shine yarsu ta auri wanda har asirinta zai kwanta ta ci mai kyau ta sha mai kyau ta samu rufin asiri hankalin ta ya kwanta yan uwanta su zo gidan su ɗauki alkhairi mai bin yawa ta ba su ci mai kyau abinci ba su taɓa ci ba sa'an nan ki sani cewa muka ɗauko addu'ar da annabi ibrahim ya yi ya allah ka haɗa da uwa ta gari domin in yi a 'ya'yana su alfahari da ita cewa na samu uwa ta gari ita ma macen kan Allah ka bani miji na gari domin ‘ya'yana su yi alfahari da cewa mu ta nema mana uba na gari shin ɗabi'atu na yi imani na san waye ni kafin kowa ya gaya miki amma yaban kai aka ce jahilci ki kwatanta zama da ni mana domin ni a yanzu a gabanki ba mai kuɗi ba ne ba ni gida da mota ba ne wagairahu ne wagairahu wagairahu ne ne ba ni da komai ba ni da sisi inda har na zo ga banki nake neman amincewa ki da yardarki don ki zama abokiyar zama ta ta dindin da farko na yi tunanin kai musulmi ne da ka fara magana sai na bawa musuluncin a ranka amma kuma yanzu na gane cewa kai musulmi ne amma baka da ilimin addini ko kuma ka take shi kake irin abin da kawuna yake yi kin lalai musu kai shiru ka saurare Alhamdulillah godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a bisa nasarorin da muke samu wajen warkar da cutar HIV. Sunana Sharif Kolomi, shugaban cibiyar bada magani ta Nurul Shabab, wanda muka kore wajen bada sahihin magani cutar HIV. Ina masu fama da cutar HIV wanda ko shekara nawa ya yi a jikin mutum muna ba da sa kuma ana samun waraka cikin wata ɗaya da yardan Allah. Nurul Shabab bata saya iya ba da maganin cutar HIV ba muna ba da maganin aikata istimnayi biya wa kai bukata wasa da al'aura wanda hakan yana haifar da kankancewar gaba tare da lalata ruwan mani ya hana haifuwa. Rashin karfi, saurin inzali da yawan kasala, yawan mantuwa da ciwon jijiyoyi. ina masu fama da cutar sikila yaro ko babba muna ba da maganinsa kuma ana samun waraka cikin ikon Allah matsalar ciwon koda hawan jini hepatitis A da B da C duk muna ba da maganinsu muna ba da maganin sanyi infection gonorrhea kaikayin gaba da kankancewar gaba da fitar farin ruwa a gaba ciwon mara na mata da rashin haihuwa matsalar jinnu sammu sihir duk muna warware su da yardan Allah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 cikin royal plaza kusa da gidan mtn hawa na farko shago mai nomba b26 za ku iya tuntubar mu ta waɗannan mu ko kuma za ku iya yi mana magana ta layin whatsapp kai tsaye cibiyar nurul shabab ɗaya take tamkar ta dubu cibiyar nurul shabab tana marhaba da ku sai cibiyar ɗan gane islamic medicine center cibiya ce da kowa ya san ta san ayyukanta bayan shahararren maganin da kuka sani gloria flosha maganin da yake magance matsalar istimna'i da ma matsalar sanyi da duk sauran abin da ya shafi matsalar al'aurar dan adam bayan haka wannan cibiya ta ƙara yin hoɓɓasa da yunƙuri na ƙara har haɗo muku wasu ingantattun magunguna daga ciki akwai maganinmu mai suna tauraruwa wani magani yana magance matsalar jinkirin aure ga 'ya'ya mata ko kuma ma ɗa namiji ne yake fama da irin wannan matsala na jinkirin aure wannan maganin yana magance kowace irin matsala ce ta haddasa wannan jinkirin aure masu matsalar sihiri ko matsalar maita ko matsalar iska aljannai da sauran matsalolin da suka shafi dafa'i da sauransu wannan cibiya ta haɗa muku ingantaccen kek wanda muke kira da kullum mardun zai magance wannan matsalar da ma matsalar taɓarɓarewar al'amura ga baki ɗaya sai ingantaccen maganinmu mai suna islahil amr wannan magani yana magance matsalar rashin haihuwa ga 'ya'ya mata ko maza sannan magani ne da yake magance matsalar fibroid ga 'ya'ya mata wato karin mahaifa wanda yake hana su ɗaukan ciki ko kuma wanda yake sa su bari ina iyaye da ke kuka da idanunsu a kan matsalar shaye-shayen 'ya'yansu ko sace-sacen 'ya'yansu ko rashin jin maganarsu da 'ya'yansu ke yi mun haɗa muku kek mai suna rahamatullah wadda yana magance wannan matsalar gabaki daya da izinin Allah tabaraka ta'ala masu matsalan hauka ko matsalan kwakwalwa ko kuma haukan shaye-shaye ko haukan kwaya mun samar muku da kik wanda yake magance wannan matsalar gaba daya wato aljunun funun wannan magunguna ne masu albarka da muka inganta su da ayoyin alkur'ani mai girma suke magance wannan matsalar gaba daya da izinin Allah masu matsalar shanyewar ɓarin jiki na hawan jini ne ko kuma wanda ba hawan jini ba ne ya kawo wannan cibiya tamu mai albarka ta haɗa muku kek ingantacce da yake magance wannan matsalar mai suna anti-paralyze in kai amfani da wannan kek din za ka samu waraka gaba ɗaya da izinin Allah masu matsalar sanyin ƙashi ko riƙewar baya ko riƙewar jijiyoyi ko riƙewar gaɓoɓi ko riƙewar gwiwoyi wannan cibiya ta haɗa muku ingantaccen kek mai suna gadalin kashi wanda yake magance waɗannan matsalolin gaba ɗaya da izinin Allah tabaraka wa ta'ala sai ilajin sihir wanda shi ma kun san mu da shi magani ne da ke magance matsalolin sihiri ga baki ɗaya da ma matsalolin da suka shafi taɓarɓarewar kasuwancinka da ma wato abin da ya shafi matsalar rariyar hannu ma'ana dariyar hannu ana ta baka kuɗi kana zubawa a kasuwa amma fa baka ganin kuɗin balle ka samu riba wannan magani yana magance wannan matsalar gaba ɗaya da izinin Allah al'ummar musulmai da ma waɗanda ba musulmai ba sun san cewa Allah ya saukar da alkur'ani akan fannoni da daman gaske ciki har da warkar da al'umma akan cututtuka cibiyar ɗan Ghana muna har harhaɗa magungunan da ayoyin alkur'ani masu girma da kuma itatuwa masu albarka wannan cibiya muna da reshika a cikin ƙasar najeriya da ma ƙasar mu ta gane mai albarka a najeriya muna da reshe a garin kano sannan muna da reshe a garin kaduna sannan muna da reshe a garin zaria sannan muna da reshe a garin katsina cikin ƙasar mu ta ghana muna da reshe a garin accra ko garin kumasi sannan muna da shi a garin bakko sannan kuma wannan cibiya ta ɗan Ghana Islamic Medicine Center ga al'ummar da ba sa ƙasashen da muke da ofisoshi kuwa muna iya aika muku sakonnin magunguna a duk inda kuke a faɗin duniya gaba ɗaya sannan wannan cibiya magungunan mu ba ma yawo da su a baro ko a kasuwanni ko a wasu gurare ana samun magungunan mu ne kadai ta hanyar zuwa ofisoshin mu ko ta hanyar ɗaukar mu na whatsapp don haka al'umma sai a kiyaye ni malam ɗangana ina yi wa al'umma fatan alkhairi gaba daya wassalamu alaikum warahmatullah hana ka faɗa abin da yake cikin bakin ka ba idan ma baka sani ba na san ka taɓa jin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tambaye Jibrilu ya ce ko kana yin dariya sai ya ce eh yana yin dariya amma akan mutane kawai sai yake sallallahu alaihi wasallam yake tambaye shi waɗanne mutane ne sai yake cewa mutanen da suke neman abin da ubangiji bai halicce shi ba sai ma'aiki yake tambayarsa wannan menene shi abin da ubangiji bai halicce shi ba sai jibril yake cewa hutu ubangiji bai halicci hutu ba su kuma wasu mutanen sun dage dole sai sun huta kamar yadda kai ma kake faɗa za ka bani hutu a gidanka alhamdulillah an zo daidai gurin da nake so a rabi'atu wannan karatun addinin naki na alkur'ani da hadisai da sanin tarihin magabata masu adalci yasa nake ki nake kuma son ki shigo gidana domin yadda da kin yi abu za a ji daɗin rafkanki a ranar gobe kiyama Rabi'atu da ni da ke dukkanin mu bayi ne na Allah kuma Allah ne ya halicci ƙauna ya halicci soyayya kuma kullum na yi imanin ko ba na nan ko ba na kusa da ke kikan yi addu'a Allah ya haɗa ki da masoyi Allah ya haɗa ki da miji na gari Allah ya miki kyakkyawan ƙarshe duk a cikin addu'o'inki kuma na san Allah yadda kike da tarbiyyar nan da haƙuri da juriya da koyi da ɗabi'u irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ba zai taɓa taɓar da ke ba Allah ba zai kawo miki sakamako wanda zaki da na sani sakamakonki na alkhairi don haka ina tunani kamar yadda kike da tsoron Allah da yin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na yi imanin cewa Allah ba zai banni in har zan cutar da ki Allah ba zai bani iko zo da kake ba ƙauna da soyayya ce ta kana da inganta wannan tsoron Allah naki ya zama ya waye kowa ya amfani iliminki da addininki da tarbiyyarki da ƙauna da ke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina son ka sani ni ba na buƙatar hutu a cikin wannan duniya ina son na auri mijin da nake so ne yake suna domin na mishi biyayya domin ni hutuna yana can a lahira da alama baka fahimce ni ba ni fa gaskiya nake faɗa maka baka yi min ba idan da ka yi min zuciyata ta yarda da kai ba zan duba duk wani abubuwa da kake da shi ba kawai ni abin da zan duba mu'amalar ka da kuma addinin ka rabi'atu yanzu ne miki wannan zance na yi imanin ko mahaifinki bai san cikakken halina ba da ya san wane ne ni tun farko da ba ko kwabo ma sai an bani kiyan aura saboda na yi imanin a dukiyata ina fitar da haƙƙin Allah a dukiyata ina abin da Allah ya ce ai da dukiya da na san lokacin da ya tara mun ban sani ba haka kuma in ya so ya karɓe zai karɓe ban sani ba don haka na yadda na aminta da marayu da marasa ƙarfi da bayan Allah da dukkanin asagiran akabiran kowa zan hidimta masa in ba shi gudunmawar da ta kamata A kan soyayyar manzon Allah kuwa sai inda ƙarfi na ya ƙare da dukiyata da lokacina da damata da 'ya'yana da dangin kaca kaf manzon Allah muke yi haka ke ma ina roƙon ki don kauna da soyayya mu tsaya mu gina wannan dare na alfarma annabi idan da ni ce kai ba zan bi umarnin zuciyata ba don in saba ma ubangiji na irina suna nan da yawa a cikin garin nan ka je ka samu wadda ta dace da kai da rayuwarka wadda take son abin duniya ka da abin da ka mallaka amma ni ba na son ka ba na son kuma abin da duk ka mallaka rabi'atu da tsabar kyautatawa da kulawa ban da mutane ban san aljanu ba su ma amma ko dabbobin gidana duk da dabba ba ta magana to amma duk lokacin da na zo gifta ta gida sai kin ji akwai ta ce zuwa alhaji to kin wannan wani alama ce ta cewa dabba ma ta gamsu da yadda kake kulawa da ita da mulkinta na kuwa haka faɗa ta take hawa domin samun sauki ta san zan kula da ita ina ga mutum wanda na tsamo shi na ɗauko shi wanda kuma nake so ya inganta rayuwarsa in na ci amana ki Allah ba zai bar na bar bi'atu Kun ka gama zan iya tafiya rabi'atu na gama kuma Tsaira. wai ya fi wai ya Wace nake so yau gashi tana son wani da fi so ni ma ki kwatanta ni ni cikin ranki ki Alhaji yaudara ta take yi in baka nan ta dinga dariya tana cewa alhaji ha a mafarki kiran ka take alhaji kuma alhaji idan ka zo to ko ma su ne suke zuga ka zo naji ita mace yan lallashi ce ya kuma bi a hankali ce karka da ka gani ka bari da alheri na da zuwa na da yadda zai rile tata da hidima da zan mata da zan kuma yi muku zai ja hankalin ta tana da ra'ayi alhaji wani lokaci mace zuma ce mm. sai da wuta eh, in ka kunna wuta kuma ai mutuwa za ta wuta ta baka da hayaki ko karka da amma za a kwashi ruwan zuma a a ha in ko bai daɗi ba fa a a babu ruwan zuma da bai da daɗi eh akwai gurbatacce to amma alhaji ni yanzu takaici na dangi da taiwo bakin ciki saboda Allah za su hau jirgi su tafi umara eh za su je duk abin da na niyya zan ma sai nema Allah Allah shiga motan cika account ɗinka da kuɗi karka damu Allah alaji ta kuma mulka Allahu akbar mota ai kuma alaji alaji billahi allazi la ilaha illa huwa illa shi ka kake so ta yi zata Allah wallahi zaka ci kan kudi alaji kai alaji ya ake budewa saboda saboda saboda magulmata su manu wallahi tallahi hanyar Allah hanyar Allah hanyar Allah hanyar Allah hanyar Allah hanyar Allah hanyar Allah hanyar Allah hanyar Allah buɗe take hanyar Allah hanyar Allah hanyar Allah ango ango ango ka sha kanshi ya ina ta kiran ka ne ka ki daukan waya ne ko kana cikin mutane ne ha ba kai kuwa wanka ba nake sau ɗaya kuma ka kira ni yanzu ma fitowa ne na gama shiri na zan tafi gurin ɗaurin aure yawwa kai sauri ka tafi da Allah kar ka damu yanzu ma fa gidan ku zan tafi je ɗauki sauran mutanen da ya kamata a ce an tafi ɗaurin aure da su to ba matsala masha Allah Na'am. Waye ne zai raka ni wurin ɗaurin auren ne? A'a, ni ma ba gaya mun ba, amma bari in kira abokin shi sai zo ku tafi. To, to babu laifi. Kai ne Kuma ka cutun waka a yau na ga zai shi ya zo yan mata a daga ya su san da zuwa ina kwana lafiya lau lafiya lau ya taro alhamdulillah masha Allah an yi wanka ana ta hoto <laughs> ni har haɗe mun kuke wallahi ba ana gane ko yaushe na zo gidan nan sai in dinga duba wace ce Hasana wace ce Usaina to ai sai ka gwale idan ka da kyau ka duba ka gani tunda ai ba ka fara ganin mu kina wasa da kwakwalwar reason ne masha to shi kenan lafiya lau lafiya shiga lau kawai yana da kirki ke ne ke ba a hankali saurayin na ne ba amina Allah ai ku ne da sha'anin biki tun da ku ne abokanan ango Allah ya sanya alheri Allah ya sanya alheri mu kama hanyar Allah yan uwa mu kawo da kiyayya Mu bi hanyar Allah gaskiya za mu samu salama yan uwa. Mu kama hanyar Allah yan uwa mu kawo da Mu bi hanyar Allah gaskiya za mu samu salama Kai Fat, me ya same ka ka zauna nan kana kuma kuka? Eh? wallahi mami wasu ne suka kawo musu kamar dukan tsiya wallahi har da sanda sanda fa kace yi eh, wallahi akan wane dalili wai kawai da mun je mu tabbatar cewa wai kawai ta farisa wai da gaske tana auren bilal shi ke suka kama suka tara mana suka mana tare duka suka mana dukan tsiya wallahi kin ga dukan da suka mana da kyar muka dawo gidan nan wallahi shi kenan abin da ya janyo har a ɗauki sanda a dake ku akan wani dalili katon banza zai ɗauki sanda ya ce zai da kan min yaya ka daina ma bata bakin ka yanzu ina take ita shine tana sama hau akwata ta fada akwata suka jefa ta da kyar muka da gidan dan jiki jiki na wata ina momi ciwo yake mun wallahi kwata fa kace mun fa kwata suka tsinda min yar yi wallahi to abin da ba zai taba yiwuwa ba haka kurin kartan za su kama min yaya su rinka duka ba zai taba yiwuwa ba ka daina ma bata bakinka wallahi sai na dau mataki akan wannan al'amarin haka kurin nufin su kenan sun ci banza ni ma abin na gani to ni babu wanda isa da ki ana ce ya ci bulis ƙarya ike yi bai isa ba wallahi in dai kuɗi yana magani kuma kwato muku yanci sai na kwato muku yanci akan me Allah hanyar Allah hanyar Allah hanyar Allah hanyar Allah